بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala a wannan safiya ta asabar goma sha nan ashirin da biyar ga watan safar a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu daidai da 29 ga watan janairu shekara ta 2011 za mu dora a inda muka dasa a inda muka tsaya kenan a karatunmu da ya gabata na wannan littafi mai albarka muwatta malik a inda muke cikin kitabul biyu har ila yau muke cikin babu jami'i bai samar wato babi na goma sha hudu kenan a cikin kitabul biyu babin da yake tattara mana batutuwan da suka shafi sayar da 'ya'yan itatuwa da kuma buga misali da waɗansu abubuwan da su busu shafa haka ba masana da alaƙa da su za mu tashi a inda aka tambayi imam malik ibn anas da yake cewa wasu ila maliku rahimahullahu azzawajal in ji yahya ibn a laifi kenan ko? وسئل مالك رحمه الله عز وجل عن الرجل يشتري رطبا من صاحب الحائط هنا ba? هنا ايه mm -hmm. eh farkon babu shagul isna a wajen karatun biyu ma cikin babu eh eh wasu ila maliku rahimahullah anin rajuli ya shitari rutuba min sahibin ha'id فيسلفه الدينار ماذا له إذا ذهب رطب ذلك الحائط قال مالك رحمه الله عز وجل يحاسب صاحب الحائط ثم يأخذ ما بقي له من دينار إن كان أخذ بثلثي دينار رطبا أخذ ثلث الدينار الذي بقي له وإن كان أخذ ثلاثة أرباع, أرباع ديناره رطبا أخذ الربع الذي بقي له أو يتراضيان بينهما فيأخذ بما بقي له من ديناره عند صاحب الحيط ما بدا له إن أحب أن يأخذ تمرا أو سلعة سوى التمر أخذها بما فضل له فإن أخذ تمرا أو سلعة أخرى فلا يفارقه حتى يستوفي ذلك منه إيه؟ wasu ila malikun rahimahullahu azawajal an tambayi imam malik ibn anas imamul a'imma imamu darul hijira anin rajuli dangane da mutumin da yashtari rutaba yake sayan dabino mai laima-laima shine an rutab don kada mu ce ɗanye mutum ya tsamanin ɗanye wanda bai nuna ba eh idan aka ce arrotob shine akwai dabinon da yake busasshe kama wanda kuke saya a wurin masu sai da dabino a bakin titi za ga wannan busasshe ne in ka saye shi sai ka wani ma sai ka wanke wasu kuma wani kuma su din sun wanke sai ka ci kai tsaye akwai kuma dabinan da yake ya nuna amma kuma jikin shi akwai laima sunan shi rooftop za ga a cikin farar roba ake sai da shi ba sani kwanaki kun ce mun ya shigo nan kasar an gane ku ake kasa rutub kasa rutub ai wanda ake sawa a sufura in za a iftar an rajulu ya shitari rutuba min sahib al-ha'id dangane da mutumin da ya sai a rutub irin wannan dabino mai lema din ya saye shi min sahib al-ha'id daga wurin wanda yake da gonar dabino kai ba gona kake da ita ba kudin kake da su shi kuma ba kudin yake da su ba gona yake da su kun gane ko sai gaje ka sai dabinan a wurinsa <clears throat> fayus lifuhu dinar sai ya ba shi wani abu na kudin ya ba shi dinari daya na kudin na kudin da ya saya to tambayar anan ita ce ma zalahu yanzu me shi da ya saya zai rage da shi a hannu idza zahaba rutabu zalikal ha'id idan wannan dabino mai laima da wannan mutumin ya siya ya zo ya lalace kun shiru eh an gane tambayar mai siya ya saya ya ba da wani abu na kudin kun gane ko an fara ɗiba an ɗiba yau kafin akwai gobe sai wani abu ya zai same shi gaba ɗaya dabina ko tsutsa ko sanyi ya tashi aiki dabina yanzu ya za a yi eh kamar ya eh yana gona ne ai shi saka ce ya sai min sahibul haib ya bashi wani abu na kudin bai ba da kudin duka ba eh amma ya ɗiba bai kuma ɗiba duka ba kun gane tambayar ya kaɗi wani abu na dabino amma bai kaɗe shi duka ba kafin gobe sai wani abu ya same shi ko sanyi ya kone shi ko tsutsotsi suka bi ta kan shi ko da duk wasu cututtuka da suke samun irin wannan dabina yanzu ya zai tambaye kenan da ake ma imam malik ibn anas qala malik rahimahullahu azza sai imam malik ibn anas Allah ta'ala ya kara mashi rahama ce. yuhasibu sahibal ha'iti shi wanda isaya zai ma mai gonar lissafi in yi mai lissafi kuma ya hubu ma baƙiya lahu dari sannan sai ya karɓi abin da ya saura na kuɗinsa yanzu za a lissafa nawa ya bayar kun gane ko nawa kuma ya kaɗa na dabino sai mu duba maga e eh, ya ba da kuɗi naira dubu ɗari wannan dabinan da ya kaɗa tun da daman watakila dabinan gaba da zai dubu ɗari biyar ne sai ba da naira dubu ɗari to yanzu wannan dabinan da ya kaɗa shi kuma zai yi dubu saba'in da biyar eh yanzu wanne ne kenan ya kone gaba daya na 475 ne ya kone eh da talatin kai kuma kane dubu a ga yanzu wanne ne ya kone kenan dubu ɗari hudu da ashirin da biyar shi ne ya kone amma wannan akwai ragowar kudin shi a ciki shi wanda isa ya gona dabino shine imam malik ibn sai yake cewa yuhasibu sahibal ha'iti zai ma mai gonar lissafi sun ya ya'khudhu ma baqiya ya dari in aka yi lissafi aka fitar da dabinan kaza ya karba to fa sai ya karba abin da ya saura na kudinsa in kana akhadha in kana akhadha bi thuluthi a rutaban akhadha thuluth dinar idan ya zama na ya kaɗi dabino na biyu bisa ukun kuɗinsa ba shi ne filifani ba ba filifani fi jama'a ma za da amma hidajin ba sama ya ce idan ya karɓi dabino ya kaɗi dabinin da ya kai biyu bisa uku na kuɗin da ya bayar to yanzu a haza filifar dinar sai ya karɓi ɗaya bisa ukun dinari na kuɗi kenan allazi baƙiyala wanda isauran masa ɗaya kenan wa in kana akaza salasata arba idan ya kasance ya kaɗi dabino na uku busa hudu shine salasata arba a kasa hudu ya ɗibi kashi uku idan ya zama ya kaɗi dabinon kashi uku busa hudu na kudinsa rutuban na dabino ɗin to yanzu aka zarruba allazi baƙiyala sai ya karɓi rubu'in kudin da ya rage mashi tsaba kenan ɗaya au ya na nahuma ko kuma su yi yarjejeniya a tsakaninsu su yi yarda a tsakaninsu fa ya ma baƙi ya lahu min darihi inda sahib hayatu ma badala in babu kuɗin a hannu kuma babu dabinon gashi ya babbaki to yanzu fa ya ma baƙi ya lahu min dari min dinari sai ya karbi wani abu na kadara na abin da ya saura na kuɗin nashi inda sahibul ha'iti a wurin mai gonar ma bada lahu ya karba abin da ya saura abin da ya ga yayi mashi in a haba an ya akuza tamaran in ya so ya karbi dabino ne na wata gonar ausil'atan ko ya karbi kayan kudi siwa tamri in banda dabino din ya karbi kayan kudi a haza bi ma fadalala sai ya karba da abin da ya sauran masa fa in akhadha tamaran idan ya himmatu na zai karbi dabino ausil atan ko kayan kuɗi ukhra wani daban fala yufariquhu to ka'ida anan kada su rabu da juna hata yastawfiya zalika min har sai ya karbi wannan abin da zai karba a wurinsa kun ga yanzu anan sai ya zama na asara ga wa kenan take eh ga mai gona قال مالك رحمه الله عز وجل وإنما هذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلته بعينها أو يؤاجر غلامه الخياطة أو النجارة أو العمال لغير ذلك من الأعمال أو يكري مسكنه ويستلف إجارة ذلك الغلام أو كراء ذلك المسكن أو تلك الراحلة ثم يحدث في ذلك حدث بموت أو غير ذلك فيرد رب, رب الراحلة أو العبد أو المسكن إلى الذي سلفه ما بقي من كراء الراحلة أو إجارة العبد أو كراء المسكن يحاسب صاحبه بما استوفى من ذلك فإن كان استوفى نصف حقه رد عليه النصف الباقي الذي له عنده وإن كان أقل من ذلك أو أكثر فبحساب ذلك يرده إليه ما بقي لا قال مالك رحمه الله عز وجل وإنما هذا يتي أي وانا مثال دمكي بمنزلة بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلته بعينها شيني مثال متن ya ma wani mutum haya shine an yi kuriya ya ba shi haya rahilatahu abin hawansa bi ainiha wacce aka ayyana ta eh ya ba shi haya kaga mutum ne yake da motoci sai ce zan baka hayar motata iri kaza motata kaza din nan zan baka ita haya lokaci guda kaga wannan bi ainiha eh to amma mutum ne yake da motoci na haya ga sanan ya ce zai baka hayar motarsa kai kasa yana da motoci din ga sanan to haka yanzu ta zama ta zama bi ghairi ainiha ya ce zai baka mota ne amma ba ayyana wace irin siffa na motar ba ku gane ko to magana da muke a nan ita ce bi ainiha an ayyana motar motar shi kaza zai baka hayarta yu ajira hulamahu ko kuma ya ce zai ɗauki ƙodagon bawansa zai karbi ƙodagon bawanka alkhayyafa wanda yake ya kware a ɗinki kana da bawa ya iya ɗinki sai dai baka da keken ɗinki shi ma ba shi da keken ɗinki na ba ta mun gano wanda kyau ga kuma telacin ya karbi ɗinkin mutane cike kalmar sallar kunnu kai na fata mun gane wannan saboda haka sai shi telan ya ce bari ya zo ya ɗauko hayar bawan da ke bawan wani a ya ƙwada iya ɗinki awin najjar ko kuma bawan da yake ƙwararren kafinta ne awil ammal ko kuma ƙwararren ma'aikaci ne ko sai ma malik ibn sai ya fahimci abin kenan eh amma zai gaji wani yana ce haba malik ai hum rijal wa nahnu rijal Allah ta'ala ya sauke fatuntunu ne kawai da sauka kunno kai cikin ɗaliban ilimi li zalika min al'amal da dai da dai wasu ayyuka na daban wanda yake ba sai mun lissafa su duka ba ya zama na a karɓi bawa a matsayin ɗan ƙodugu an karɓi bawa a matsayin haya eh yanzu kudin wa za a ba kenan mai gidan shi au yi kuriya maskanahu ko kuma ya bayar da hayar gidan shi wa yastalifa ijarata zalika al-ghulam sai ya karbi wani bangare na kudin hayar wannan bawa da ibayar shi wa kenan mai gidan shi au kira a zalikal maskan ko ya karbi wani bangare na kuɗin hayar wannan gidan au tilkar rahila ko ya karbi haya na ya karɓi kuɗin hayar wannan abin hawan nashi na mota ko na mashin to ba nan gizo ke saka ba ku lura da jumla da muka faɗa da maliyar faɗa bi ainiha summa ya fi zalika hadasun sannan sai wani abu ya faru a kan wannan abin da aka yi magana a kan shi wannan abin kuwa bi maucin ko mutuwa kamar wa kenan kamar bawa kenan Awa gairi zalik ko kuma wani abu na daban ko mota ce injin ya buga kun gane ko kuma a yi asdan da ita ko doki ya mutu ko jaki ya mutu ko raƙumi ya mutu da sauransu to yanzu za a yi sai ce fayaruddu rabbun rahilati sai ya zama na wanda ke da abin hawar ba shi ne rabbun rahilati ba sahibin rahila wanda ke da abin hawar ko awil abdi ko wanda ke da bawan awil maskan ko wanda ke da gidan da ya bayar haya sai ya mayar ilallazi sallafahu zuwa ga wanda ya karɓi wani abu a hannunsa na haya sai mayar da mai ma baƙiya abin da ya saura min kira rahila na kuɗin hayar abin hawa au ijaratul abdi ko abin da ya rage na kuɗin hayan bawa ko da aka ɗauki shi ƙodogo au kira maskan ko abin da ya rage na kuɗin hayar gida ina fata mun fahimta to kun ga yanzu anan za a yi lissafi ne za a yi lissafi wani lissafi za a yi da ya karɓi haya ya karɓi na shekara ne sai ba da wani abu na kudin na fata mun fahimta da ya ba da wani abu na kudin haya din ana nan sai gidan ya zo ya rushe ko ba hadasin ba ne sai wani abu ya zo ya rushe gidan ya zo ya rushe to a nan gaga za a yi lissafi a ga zaman nawa'i shi wanda ya karɓa haya kun shu idan aka fitar da zaman nawa'i a ciki to sai mai gida ya dawo mai da kudinsa khalas amma ya ce sai ya zauna sai an gama za a gyara gobe za a gyara jibi ga damana tana ba ai sai hankali amin na'am sai ga shi wata uku abu mai sauki shi yi. nam a mu wazi yayi ka yanzu ba kana kasa ba ga yaran sun fito suna baba ina za mu je eh sun ga gida ya rushe gaba daya okay yuhasibu sahibahu bimastawfa min zalik sai ya yi wa mai shi lissafin abin da ya cika abin da ya amfani da shi na haka in ka nastawfa nisba haqqihi in ya zamana ya ci rabin haƙƙinsa radda alaihi nisfal baqi sai mai mishi da nufin sauran nisfin da ya rage ko wani nisfu wal baqi aw nisfani ko again idan ya zama na ya ci rabi kamar misalin da ka bayar wata shida ya ci wata uku a radda alaihi a nisful baƙi sai ya mai mashi da kudin nisfin abin da ya rage abin nan radda alaihi a nisful baƙi allazi lahu inda sai mai mashi da rabin kudin abin da ya rage wanda ke gare shi wayan kana kalla min zalik in ya zama ƙasa da haka ne fa bai kai nisfi ba kenan au aka tsara ko ya wafi nisfu kamar fulfan fa bi hisabi zalika kawai dai za a lissafi ne fa ya ruddu ilaihi ma baqiyala sai ya mai mashi da abin da ya saura khalas ka karbi kudin haya na bawanka zai mishi dinki akan kowace riga za a dinka ta kaza ban dai sanya tilili suke karban hayar suke yin aikinsu ba a ya suke kiloliyas ke yi ɗinki ga wani yana da ɗinki ga wani bashi kudin riga ake ko kudin wuni ake yi eh a'a wai ai dama na san wurin abun nan wurin wanda ya kawo ɗinki ya gaba da yake wai idan ka samu hayar wasu tilolin da za su taya ka aiki ana kudin wuni ne ko kuma kudin riga za ku in yi ɗanka riga za ka bashi kaza

to kawai shi yana ganin bawon shi kwararre ne yana zuwa kawai sai ce ai wannan bawon kwararre ne sai ya karbi kudin riguna hamsin eh tun ma kafin a yi ana fara ɗinki bawa yana ɗinka goma kawai sai mashe shara ta danne shi a gani <laughs> a gani allah ta lai zoge alaihi salam na'am a to ai kaga wannan abu ne mai saukin gaske idan mai hayar bincike ya tabbatar da shi ke shi ne isa na diyar rushewar ginin ko konewar ginin a ba za a yi saurin cewar za a mayan mishi ba eh mana wannan wadih wannan ai ciko ne zai biyo gyatai eh kasan gyatai to ciko ne zai biyo shi ai zai magana zai biya ne zai biya ne eh aha kulura da wani abu fa sulhu wa sulhu khair musan menene sulhu musan kuma menene ba sulhu ba kulura idan mutum ya yi kuskure a ibada wanga gane ko yi kuskuren waɗansu al'amurra da yake ibada tsakanin bawa ne da mahalicinsa sai ga an ce an yafe mishi eh kun yi shuru kamar me kamar ya kuskure ya manta ya sha da ya manta ya sha da azumi da rana aka ce ba zai rama ba ba zai kafara ba kun gane wannan da kyau ko to sai yi kuskure sai ya banka mu wani ruwan wuta eh kaga haƙƙin wani ya shiga e kuskuren banka ma gidan wani wuta kun fahimci wannan da ke ko to haka wannan fa zai biya wal khata'u wal ikrahu abu da ar-rahman lakin ma al ya yathbutu al badal wa yantafi ta'fimu anhu zalal in mutum ya abin ya nan in mutum ya rushe shi zai biya amma waya zai dinga cewa kuskure ne ai kuskure iya ko ne ai kuskure aka yi da aka gama abincin ba ban nan ba sai gas kuka ne ya fashe sai waye ba ai da a kuskuren ne zaka biya ai a da ganganci ne kuma sai an ce ka tara ai eh kun gane wannan da kyau a ganganci ne sai an hada da tara ai to don kuskure ne aka ce za ka biya sai dai idan e ya gamsu kowa ya ji sai ce ya yafe maka wannan kaga haƙƙinsa ne ya yafe maka saboda ka idan ya zama mai gidan ne yi sanadiyar ya sanadiyar lalacewar gidan ko konewa shi ko rushewa shi kun gane wannan ko ga ganin lekan ai akwai cikin da zai biyu ta kenan aka yi mai ciki قال مالك رحمه الله عز وجل ولا يصلح التسليف في شيء من هذا يسلف فيه بعينه إلا أن يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهب إلى صاحبه يقبض يقبض العبد أو الراحلة أو المسكن ويبدأ فيما اشترى من الرطب فيأخذ منه عند دفعه الذهب إلى صاحبه لا يصلح أن يكون في, أن يكون في شيء من ذلك تأخير wala ajal imam ibn al-imam malik ibn yake cewa wala sulhu wala yasluhu taslifu fi shay'in min hadha baya halatta fa ka bada wani abu na kuɗi a cikin duk waɗannan abubuwan da muka ambata kamar ba ƙodagon bawa kamar ba da kuɗi na abin da ka karɓa a matsayin haya abin nan wala ya sulhu taslibu fi shay min hadha yusallabu fihi bi ainihi wanda yake zaka karba hayar shi da ainin sa da idan da ayyana shi da cewar abu kaza ka bada kuɗi ka karɓa ka ci gaba da aiki fa baya halatta illa an yaqbida al musallifu ma sallafa fihi sai dai wanda ya bayar da abin ya zama na ya karba inda fa'ihi a lokacin da ya bayar da kuɗi ila sahibi shi ma kuma ya karɓa. a lokacin da ka bayar da kuɗi ga mai keken ka karba a lokacin da ka bayar da kuɗi ga mai gidan ka karɓa mabuɗayyen gidan a lokacin da ka bayar da mashin ɗinka ka karɓa mashin a lokacin da ka bayar da kuɗin ka karɓa mashin ɗin ko kuma a lokacin da ka bayar da kuɗin bawa na ƙodago ka karɓi bawa shi zai ce ya gabi abda a lokacin ya karɓi bawan awin rahilata ko a lokacin ya karɓi abin hawan awil maskan ko a lokacin ya karɓi gidan ya karbi gidan insha Allah ta'ala nan watan wata rana za mu zo mu yi bayanin menene alƙabdu karɓa da ake cewa da mana ta cewa ka karɓa ba kun shiru menene shar'an a matsayin ka karɓa me shari'a za ta yi la'akari da shi akan cewar ka karɓi gida ka karɓi budayya shine ka karɓi gida parasit kun gano wannan da kyau ka karɓi mashin shine ka karɓi gida ka karɓi mashin ko kuma mabuɗayyansa ina fatan mun fahimci wannan da kyau menene yake tsayawa matsayin a eh, ka karɓi abu kaza don yanzu ka karɓi mashin ka karɓi mabuɗi wannan kowa ya san a kowa ya san ka karɓi mashin ai eh to mashin yana hannunsa shi da ibaka haya ko shi da isa maka mabuɗayya suna hannunka ko mu buɗe ya sana hannun shi mashin yana hannunka waye kar waye waye shar'an nake magana kun gane magana a shari'a wake da kaza wake da kaza ya na gida sana hannunsa sai kuma takardun gida sana hannunka hmm? <laughs> kun gane ko da izinin Allah ta'ala au da bi mashtara min ar-rutbi ko kuma ya fara da abin da ya saya na dabino ya fara ya zamana ya fara ya fara kadan fa ya'khudhu minhu inda tafayyi zahab sai ya karba a lokacin da na karba ni a hannu sai ya karba a lokacin da ya bashi kuɗi ila sahibihi lokacin da ya bada kuɗi zuwa ga mishi la yasulu an yakuna fi shay'in min zalika ta'khirun wala ajal duk waɗannan abubuwan da muka ambata baya halatta ya zama an samu jinkiri ko kuma an kayyade zuwa lokaci kaza in ba kun ga ana cewa in ya karba za a biya zai dawo da kuɗi ina fata mun fahimci wannan ko to fa in ba karbi kuɗi ba wani sabon abu ne fa dan ana gudun kada ya zama bai'u dainin bidain da akan waɗansu abubuwa din Allah ta'ala ya sauke saboda haka wannan magana da muke a lokacin da ake wannan batutuwan za su tabbata shine a lokacin da ka karɓi mashin ɗin mutum a matsayin haya ka ba shi kuɗin kai kuma ka karɓi mashin ɗinka yanzu akwai kuɗi a hannun shi akwai mashin hannunka ka karɓe shi akan awa kuɗin awa awa ake ka karɓe shi akan awa biyar ka ba shi kuɗin kana tafiya awa ɗaya sai ya buga ya ga shi ma za a yi la'akari bugawar kai ne sababinta ko shi ne ko daga mashin din ne ko me ya faru ko me ya faru dan tuku sai biyu gitai قال مالك رحمه الله وتفسير ما كره من ذلك أن يقول الرجل للرجل أسلفك في راحلتك فلانة أركبها في الحج وبينه وبين الحج أجل من الزمان أو يقول مثل ذلك في العبد أو المسكن فإنه إذا صنع ذلك كان إنما يسلفه ذهبا على أنه إن وجد تلك الراحلة صحيحة لذلك الأجل الذي سمى له فهي له بكراء بذلك الكراء وإن حدث بها حدث من موت أو غيره رد عليه ذهبا وكانت عليه على وجه السلف عنده قال مالك رحمه الله عز وجل إمام مالك ابن أنس وتفسير ما كره من ذلك bayanin abin da aka ce an hana a yi gani ba ɗazun nan ya ce layi sulhu an ya fi shai min zalika ta'khirun ba baya inganta ya zama na akwai jinkiri wala ajalun ko kuma a ce za a sanya mai lokaci ya ce bai halitta ya kaga wannan shine abin da aka kidan sai sa ya ce wa tafsiru ma kuriha min zalik bayanin abin da aka ce makaruhi ne abin da ba a yadda ba an ya kula rajulu shi shine mutum ya ce ma wani mutum usallifuka fi rahilatika fulana zan karbi zan baka hayar dabba ta iri kaza fulana wai ana cewa fulana ga abin da yake ba mutum ba hmm? Hmm? haka suka yi ma malik ibn anas ta akan ya ce fulana ga abin da ba mutum ba zurkani ya ce wa ya ce musu haka bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fulana ga abin da ba mutum ba ai shi kenan kawai ana cewa fulana ana cewa abin nan jawwaluka fulana mashin din abin nan wayar hannun ka din nan iri kaza wai ai ko kaga ba abin nan bace ko tuka fulana mota kaza din nan arkabuha fil usallifuka fi rahilatika fulana zan baka kudin haya na dabbaka na motarka kaza ɗinnan nan arkabuha fil hajji zan hau a lokacin da zan je ake haji eh motar nan taka kaza zan karbe ta haya zan baka wani abu na kudin amma tana ina za ta ci gaba da zama ina a wurin ka kai mai motar ni kawai ina bukatar ta lokacin aiki hajji kuma ku dubi wani misali da imam malik ibn anas ya kawo misali ne da kowa zai fahimce shi min qaribin min ba'idin ta da inda yayi misalin da madina sai zama da iyayen madina za su fahimce shi a wanda yake ana magana ne da duniyar musulmi kowa ya san aiki hajji eh ko ya san aiki hajji amma da ya ce zan baka zuwa maulidi to wani bai san maulidi ba na wasu alhamdulillah wurin su ba a yi ina ba ta mun gano wannan da kyau sai ce arkabuwa fil hajj zan hauta lokacin aikin hajji wa bainahu wa bainal hajji ajalun min zaman a lokacin da ake wannan maganar to tsakanin shi da aikin hajji fa akwai tazara <clears throat> yau 25 ga watan safar eh shekara ta 1432 sai ya ce dabbar shi kaza din nan zai ba shi kudinta in zai tafi aikin hajji zai karbe ta a matsayin haya aka kawo ko yau tsakanin shi da aikin hajji akwai tazara sun gane ko ai ko ɗaya ga abin nan za a tafi ai akwai nisa sosai da sosai aw ya kula misalar zalika fil abdi aw al maskan ko ya faɗi kwatankwacin haka ga bawa ko ga gida ya ce gidan nan nashi in zai ba shi wani abu a ciki amma ba bai tashi amfani da shi ba sai lokacin aiki hajji in zai sauke alhazai فإنه sana a zalik cewar idan yi haka kana inna ma yusallifuhu zahaban to ya kasancewa abin da ya bashi kudin haya din zinare zinare ne ala annahu in wajara tilka rahilata sayhatan akan cewar idan lokaci yayi ya samu wannan abun hawar garau lafiyar shi lau lidhalika ajali a wannan lokaci da suka sanya da wannan abin hawa da suka sa kun gana an samu lokaci mu'ayyan shine lokacin aiki haji an samu dabbar abin da za a hau shi ma mu'ayyan eh ala annahu in wajada tilka rahilata in ya samu wannan abin hawar sahihatan lafiyar ta kalau lidhalika al-ajli a wannan lokacin alladhi samma la wanda ya faɗa mashi fahiya lahu bidhalika al-kira to fa eh zai karbe ta da wancan kudin lissafa hayan nan da suke tun watan safar wa in hadatha fiha biha hadathun amma idan wani abu ya same ta min mautin kamar mutuwa kamar mata ce aje azdan da ita ko ta fada rami ko raƙumi ne ya mutu ko dabba ce ko bawa ne da sauransu a ghairihi ko wani sarar da alaihi zahaba zai dawo mashi da kudinsa wa kanat alaihi ala waje salafi inda kuma ya yi wannan ne yana ganin kamar wani kamun ciniki yi to me bambancin su maliku rahimahullah wa inna ma faraka baina zalika alqabdu man qabada masta'jara aw istakra faqad kharaja min al eh والسلف الذي يكره وأخذ أمرا معلوما وإنما مثل ذلك أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة فيقبضهما فيقبضهما وينقض أثمانهما فإن حدث بها حدث من أهدة سنة أخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه ولا فهذا لا بأس به وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق قال مالك رحمه الله wa inna ma bai na zalika alƙabdu kawai abin da ya bambance na ɗazu da muka magana muka ce na ɗazu ya yi babu karhanci a ciki na yanzu kuma muka ce bai yi ba akwai karhanci a ciki me bambancin su me bambanta su alƙabdu an karɓa kun ga na ɗazu da aka ce kana miƙawa kana miƙa kuɗi a baka mashin in mashin ne kana miƙa kuɗi a baka mota in mota ce kana miƙa kuɗi ka fara kaɗan dabino ka dabino ne ko ka karbi mukullin gida ko takardun gida in in gida ne yanzu idan ya karbi kuɗi ba shi kenan kana da ta cewa to maganar da imam malik ibn anas yake cewa man qabada Masta'ajara duk wanda ya karba abin da ya karba a haya duk wanda ya karbi Masta'ajara abin da ya karba a matsayin kodogo a matsayin haya aw istakara ko karba a matsayin haya faqad kharaja min al-gharar wannan mutumin ya fita daga dukkan wani rudu duk wani dogon bayani da za a yi ka riga ka fita domin me ga takaddun gida a hannunka za a baka hakuri ne ga takaddun gida a hannunka za a baka hakuri ne ga mabuɗin mota a hannunka kun fahimci wannan da kyau ko kaga ko da kuɗinka ne za su fi saurin dawowa kun yi shiru akan akan ka ba da kuɗi baka karɓi takardu ba karɓi kuɗi ba sai ya taimaka yawo da hankali shi sa imam malik ibn anas ɗazunan da ya ce kada a samu ta'khir ya zama na kana ba da kuɗi kana karɓa to duk wanda i bayar da kuɗi ya karɓa abin da ya karɓa haya to wannan faqad kharaja min al ya fita daga dukkan wani rudu wa salafin lazi yukura ya karɓa kuma daga nau'in kasuwanci ko nau'in korogon da aka ce ba a yarda da shi ba duk babu ruwan shi da wannan wa akhadha amran ma'luman ya karbi abin da yake halatacce abin da yake kowa ya san da shi wa inna ma masalu zalik ka kiyaye fa misalin wannan da muke cewa a karba din nan an yi ar-rajul al-abda shine mutum ya sai bawa awil walidata ko ya sai baiwa fa ya huma sai ya karɓe su wa kuda asmanahuma kuma ibayar da kuɗinsu. su shine yanqud ba na kuke cewa ba na kud ba shine abin da yanqud shine filin sa kenan wa yanquda asmanahuma sai ya bayar da kudin su asman jam'i ne ko mufarad ko musanna eh to abin da aka bada a baya jam'i ne ko musanna al'abda awil walidata musanna ne wayan yanquda asmanahuma huma kuma fa musanna ne kun ga bayan musanna gaban musanna sai asman ya zama jami'i eh suka ce yayi haka ne abin dan aka kauce ma tawalil musanniyat dan musanna musanna musanna sai zama da yawa sai zama sai bayar da kudaden su fa in hadasa bihi ma hadathun idan wani abu ya faru ba ya bar kudi ba idan wani abu ya faru min uhudati sana a tsawon shekara ai bawa ya saya kuma bawa uhuda dinsa lokacin da waranci dinsa da aka bayar shine zaka ci gaba da amfani da shi har tsawon wata guda ko eh, har tsawon shekara guda akhadha dhahabahu min sahibihi alladhi sai ya karbi kudin sa a wurin wanda ya saya idan wani abu ya faru fa hadha la basa bihi wannan garo yake babu wani laifi wa bi hadha madatu sunna akan wannan kuma sunna ta gabatu fi bai'ir raqiq akan abin da ya shafi sayar da bawa wato a takaice takaitawa a dukkan abin da mutum yayi da aka ce maka in ka bayar da kuɗi ka karba to duk wanda ya bayar da kuɗi ya karba wannan ya fita daga dukkan wani doguwar tambaya da zai wa malamai eh biki kake da shi kun gane wannan ko da kake da biki din nan kuma za ka yi amfani da motoci saboda akwai bakin da za su sauka a jirgin sama iya na mai kwankele akwai kuma waɗanda yake za su zo za a je a taro su eh ka ce mi ban gani ba akwai wanda za kai nasir ya ke gaba ɗaya ya faɗa haka riƙe akwai wanda za a tare su ta hanyar abuja sai ka je ka samu kamfanin motoci ka je ka tambaye su za ka karɓa haya eh to kaga yanzu a maganar imam malik ibana nan zai fi maka sauki ka yi bukin don ka hutar da malamai kun yi shuru ka yi bukin ɗinsu rana kaza rana kaza rana kaza za ka zo karba kun gane wannan da kyau in ka zo ranar sai ka cake kuɗi ka ba su sai ka karɓi motocinka a matsayin haya in aka gama buki ka mai da su to amma idan ka cire kuɗi ka ba su biki saura wata uku ka cire kuɗi ka ba su zuwa wata uku za ka zo ka karbi motocin da za ka yi zirga-zirgar biki wata uku yana ya zo ya ce abin nan ya abin nan wasu sun karba ba su dawo da su ba ko motocin suna hanyar kaduna ko suna hanyar kwantagora ko suna hanyar kaza suna hanyar kaza a ga yanzu za ka zo ka dinga tambayar malam mai hukuncin kaza <laughs> eh kun lura da nan go to kun ga kai tsaye akwai bambanci kai kanka ka san akwai bambanci da wanda yake yana bada kuɗi yana karɓar motocinsa ya je ya gama bikinsa da kuma wanda i bayar sai zuwa lokaci kaza isa imam malik ibn anas ya ce duk wanda ya karba a lokacin da ya bayar wannan ya fita daga dukkan wani shakku ya fita da dukkan wani haram ya fita da dukkan wani dogon abin da ya halatta ko bai halatta ba qala malik rahimahullah wa man istajara abdan bi ainihi aw takara rahilatan bi ila ajal يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل فقد عمل بما لا يصلح لا هو قبض ما استكر أو استأجر ولا هو سلف في دين يكون ضامنا على صاحبه الذي يستوفيه قال مالك رحمه الله عز وجل ومن استأجر عبدا بعينه duk wanda ya ɗauki hayar bawa da sunan bawan ya ayyana bawan auta kara ko suka yi rezeniyar haya ko ya karɓa haya na rahilatan wani abin hawa bi ainiha rahilatan abin hawa wannan lafazin ko irin wannan lafazin ya zo a ƙur'ani hmm? rahilatan ko abin hawa ko ya hau ko zai hau da irin waɗannan alfasu ɗin Hmm? eh ina fa eh rahal akhi ko fa mustakharajaha min wa akhi akwai rihlata shita'i wa sayf ومن استأجر عبدا بعينه تكرر بعينها ko ya karɓi hayar wata dabba wani abin hawa zuwa wani lokaci ya qabidul abda zai karɓi bawan da ya karɓa haya ne awir rahilata ko zai karɓi abin hawan da ya karba ne ila zalikal ajal zuwa a wancan lokacin da ya aka faɗa to wannan ba baka da amira bi ma la ya yi aikin da bai yi ba ya bari in lokacin ya yi ya bada kuɗin ya karba lahuwa huwa qabada mastakara wista ajar kun ga ba yanzu nan lahuwa huwa qabada shi ba yanzu bai karɓi mastakara abin da ya karba haya ba aw ajar ko abin da ya karba matsayin kudugo ba wala huwa sallafa fi dainin yakunu daminan sannan kuma shi bai ba da wani abu na bashi da zai zama wanda zai biya ko a biya shi ba ala sahibihi ga wanda ke da wancan abin hawa din hata yi staufiya har ya karba dan sai ka karba abu ne ake tunanin a biya ka ko ake tunanin a saurare ka to kuma yanzu kai baka karba ba saboda gaskiya da akwai abin nan shi za ga magana da muka ambata ɗazu yanzu mana a matsayin bukin ya fi an ga karba a matsayin bukin ka je ka yi bukin ta da kai ma ga ga walaikun salam rahmatullah mm. sai ka ba da wani abu ko da hall ne kuwa

to yanzu ai ya mutum zai yi kaga yanzu akwai dole su masu abin din ya zama na suna da bayani akan yadda harka sana'a su take wacce bata saba ma shari'a ba eh wacce bata saba ma shari'a ba kai da kai yanzu a matsayin ka na wanda zai karba haya dole ka san hukunce hukunce shi ma a matsayin shi na wanda zai bayar haya dole isan waɗannan hukunce hukuncen sai zama na gaba ɗayan su an abin ne kenan kun fahimci din da ke ku ta ɓangaren shi mai hol kenan kuma zai in atake zai iya lissafa maka an yi mishi lokaci gaza an mishi lokaci gaza an mishi lokaci kaza kun gane magana an mai lokaci kaza an taɓa mai irin wannan bukin ɗin zuwa rana kaza rana ta zo shi wanda yi bukin din bai zo ba shi ba zai iya faɗa maka cewar an mai ba so ɗaya ba so biyu ba na alaikun salam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك